فدعا إلى ربه حق الدعوة ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل وأذكركم بأن من أفضل, من أفضل الحوادث وأجلها في الأمة الإسلامية حادثة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هذه الحادثة هي التي جعلت من عمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة حيث أجمعوا على أن يؤرخوا التاريخ ابتداء بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى من مكة إلى المدينة إن الهجرة لها في هذا الدين شأن عظيم قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص يا أمر ألا تعلم أن الإسلام يجب ما كان قبله وأن الهجرة تجب ما كان قبلها وأن, وأن الحج يجب ما كان قبله وأن التوبة تجب ما كان قبلها والهجرة من, من مكة إلى المدينة هي التي جعلت من المسلمين من المسلمين الأوائل المهاجرين الذين قال الله عنهم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 وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا هجرة بعد الفتح وذكر أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما حرم الله فمن أعظم ما نستخلص من الدروس في الهجرة النبوية الفرار بالدين إلى الله تعالى والفرار بموا... والابتعاد عن مواضع الفتن وأن أعظم الفتن في هذه الحياة الدنيا الفتنة, الفتنة في الدين والهجرة الحقيقية هي, هي بمهاجرة وترك ما نهى الله عنه وهذا يشمل ترك الذنوب وترك أهلها وترك البدعة وترك أهلها وترك, وترك أهلها وترك المصاحبة وإكثار سواد قوم هم في سخط الله جل وعلا وهذا الذي علينا أن نتمسك به من أعظم الدروس في هذه الحادثة العظيمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد ‘yan musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa'ala kamar yadda Allah ya mana wasiya da jin tsoronsa sannan ina tunatar da mu cewar daga mafi girman abubuwa da suka tabbata a cikin wannan addini na musulunci abu wanda yake mai matsayi babba shine hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wannan al'amari shine ya sanya sahabbai a zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu wa arda lokacin yana amirul mu'minin ya hada sahabbai suka yi ijma'i akan cewar su sanya tarihin al'ummar musulunci yana farawa ne daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu muna fuskantar wata sabuwar shekara ta hijira domin yau shine ranar duban fari na watan muharram na sabuwar shekarar hijira lokaci ne da ya dace mu tsaya mai nazari akan wannan al'amari a tarihin musulunci domin mu ɗauki muhimman darussa daga cikin wannan al'amari hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina Allah maɗaukakin sarki ya jinjina wannan al'amari ya jinjina wannan al'amari da gaske ya jinjina waɗanda suka yi wannan al'amari Allah maɗaukakin sarki a wurare da dama ya faɗi cewa yana kare su inna Allah yudafi'u anil ladina amanu inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur yace udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bi bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في حسب الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الله يتي وتندا الله ياي إذني ga waɗanda aka yake su Allah yayi musu izini da su kara kansu sannan Allah yayi kirarin ban girma a gare su yace su ne waɗanda aka fitar da su daga gidajensu ba tare da wani haƙƙi ba sai dan kawai sun ce ubangijinmu shine Allah Allah ya jinjina wannan sha'ani kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama sha'anin hijira yace ma Amr bin al-As ya kai Amr baka sani bane cewa musulunci yana yankewar dukkan abin da ya gabace shi wato na laifuffuka yana share su kuma hijira tana yanke duk tana rushe dukkan abin da yake gabaninta wato wannan hijira irin wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dukkan wani laifi da mutum ya aikata kafin ta Allah yana yafe shi haka zalika hajji yana rushe duk abin da ya kasance gabaninsa da tuba yana rushe duk abin da ya kasance gabaninsa wato ingantaccen tuba ita hijira saboda muhimmancinta wato ta kunshi darussa masu girma da ya kama da ya wajaba musulmi ko yaushe ya rinka tintintini a kansa Allah madaukakin sarki ya nuna ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda zai koma inda zai yi hijira ya nuna masa garin madina da sifarta ƙasa wadda take ake noman dabino a cikinta kuma take tsakankanin duwatsu bakake guda biyu saboda haka ya yi bishara da madina kuma Allah ya kawo mutanen madina a shekara biyu kafin hijira da kuma shekarar da ta biyo baya suka yi mubaya'a a daidai inda jamratul aqaba take wato wajen jifan jamra lokacin tsauni ne suka yi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za su kare shi za su kare sahabbansa kamar yadda suke kare dukiyoyinsu da iyalansu da 'ya'yansu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya alkawarta musu cewa idan suka yi wannan alkawari suka cika su kuma Allah zai ba su aljanna bai musu alkawarin duniya ba bai musu alkawarin shugabanci ba kamar yadda waɗansu ƙabilu suka nema suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta musu cewar mulkin al'umman nan zai kasance a hannunsu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mulkin al'amari na Allah ne yana sanya shi inda ya so amma mutanen madina da suka nemi abin da yake ba a nan duniya ba shine yardar Allah da aljanna Allah maɗaukakin sarki ya karrama su da wannan falala na karɓar baƙuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi shekara shekara kusan shekara biyu suna shekara ɗaya da watanni har zuwa shekara biyu suna tilalewa daga makka suna tafiya madina irin su mus'ab ibn umair da irin su abdullahi ibn ummi maktum wanda suka riga kowa zuwa madina suna karantar da su alkur'ani irin su sayyidina umar da sauransu har sai da ya zamanto babu sauran musulmi a madina sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina abubakar sai sayyidina ali ibn abi talib annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ya ce ma sayyidina abubakar yana jiran izinin Allah ya zo gare shi kan ya fita daga makka domin babu abin da yake yi sai da izinin Allah jalla wa'ala yana zuwa gidan sayidina abubakar kullun da safe da kullun da yamma yana jiran umarni ya zo masa sai wata ran cikin rana sa'ad da bai saba zuwa gidan sayidina abubakar ba ya zo yana lullube da kansa domin taka tsantsan da yake yi kada a gane fitarsa saboda suna tsammanin mushrikai suna tsammanin wani shiri da yake yi don haka suna yin kaidi suna yin makirci a gare shi ya zo a wannan sa'a cikin da tsakar rana ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sayidina abubakar an yi min izinin fita sayidina abubakar ya ce as-sahabata ya rasulallah ina roƙonka na kasance ni ne sahibinka ya rasulallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa izini ya ce dama ya shirya taguwa biyu domin tafiya ya ce to taguwa ta zan biya farashin wanda yake nuna mana cewar a cikin aikin ɗa'a ba ka fifita wani wato bai ce ya karɓi kyautar da saidina abubakar ya masa ba sai ya ce zai biya kuɗin mushirkai sun yi makirci kamar yadda Allah ta'ala ya ce wai biyan kuru bikan na kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ka tuna ya rasulallah yayin da mushirikai suke shirya makirci a gare ka domin su daure ka tabbatar da kai a cikin makka su hana ka fita ko kuma su kore ka ko su kashe ka suna yin makirci Allah shi ma yana shirya musu sakamakon makircin su saboda haka suka zo cikin dare da zarata domin su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ta tsakankanin Allah ya ɗauke ya ganin su ya jefa musu bacci ya fita ba gan shi ba ya zo gidan sayyidina Abubakar cikin dare suka fita zuwa kogon atsaur kogon da yake a cikin Jabal Thawr suka zauna suka hau tsauni ne mai tsawon gaske haka suka shiga wannan waje suka yi kwana uku a cikin kwana ukun nan ɗan sayyidina Abubakar Abdullahi ibn Abi Bakar. Shi ne yake zuwa wajensu daga duhu yayi ya ba su labarin irin kaidin da ake shirya musu a makka da irin labarin da yake gudana a cikin garin makka idan asuba ta yi kafin wayewar gari ya dawo cikin garin makka sai ya zamanto tamkar ya kwana a garin ne aka yi masa burgani na wato kayan guzurin abinci aka rasa yadda za a ɗaure bakin burgamu sai asma'u binta abubakar ita ce take da zaninta ta yaga zaninta biyu ɗaya ta ɗaura shi abinda mace take bukata domin sutura al'aura ɗaya kuma da shi ne aka ɗaure bakin burgamin ake kai ma annabi sallallahu alaihi wasu take tattakawa ta haukan wannan dutse ta kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da saidina Abubakar abinci haka suka yi kwana uku a cikin wannan kogo mushirikai sun bi su har sun je bakin kogon Allah ya sanya wato gizo-gizo ya zo ya yi saƙa a bakin kogon suka duba suka ce babu yadda za a yi wani mutum ya shiga nan wajen sayyidina abubakar ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah da ɗayan su zai sunkuya ya duba ƙarƙashin kafarsa da zai ganmu. mu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sayyidina abubakar ya ababakar ma nuka bisnai Allahu huma menene zatanka da mutane biyu da na ukunsu shine Allah Allah ta'ala shi yasa yake goranta mu muminai yake cewa illa tansuruh faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أما بكتي مكيشبا الله يرقى ياتي مكيشي صلى الله عليه وسلم yayin da mushirkai suka fitar da shi daga gidansa yana ɗayan mutane biyu yayin da suke cikin kogo yayin da yake ce ma abokinsa kun ga alkur'ani ya kira sayyidina abubakar abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk wanda ya yi inkarin sahabbancin sayyidina abubakar ya karyata alkur'ani yayin da yake ce ma sahibinsa kada ka ji tsoro kada ka yi baƙin ciki Allah yana tare da mu sai Allah ya saukar da nutsuwarsa gare shi ya taimake shi da rundunoni waɗanda ba kwa ganinsa wanda Allah bai bayyana mana ba rundunonin Allah Allah ne kaɗai ya san iyakarsu amma Allah ya ce ya taimake shi da rundunoni wanda ba ma ganinsu haka ya yi kwana uku sannan ya fito suka fito suka samu wanda yake zai nuna musu hanya abdullahi ibn abdullahi ya ɗauke su ya biyar da su hanyar da ba a saba bi ba sai da ya nufi kamar yaman zai tafi wato ya yi kudu sannan ya yi gabas sannan ya zo ya fuskanci arewa ya biyo hanyar da ba ita aka saba bi ba idan ana tafiya duk wannan yana daga cikin tanadi da taka tsantsan da dauko da ruko da hikima wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya biyar da su hanya a lokacin nan mushrikai da suka farga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita suka sanya wato suka sanya kyautar raƙuma ɗari ga duk wanda ya zo musu da shi ko a raye ko a mace to abubuwa sun faru a cikin wannan tafiya na mu'ujizozi da suke bayyana wato matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar annabcinsa daga ciki suraqata bin malik ibn ju'shum yayin da ya ji wannan al'amari ya dauki ya daura sirdi akan dokinsa yayi ya nemi sa'a akan fitarsa abinda yake neman sa'ar da shi na jahiliya ya nuna masa kada ya fita amma ya fita ya je har ya hange su yana hangen su dokin ya yi tutsu da shi ya kayar da shi ya sake ɗaukan neman sa'a ya duna abinda ya nuna masu cewa kada ya fita sai da ya haka har sau uku sai da ya zo yana kallon su ya fuskance su sai kafafun dokin nasa suka shige cikin yashi ya faɗi sai ya tashi ya ce wannan al'amari hakika daga Allah yake kuma hakika wannan al'amarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne sai yayi kira da babban murya yace ku jira ku tsaya ku saurara ku ji ba wani sharri nake nema daga gare ku ba yace ya biyo su sayyidina Abubakar shi waiwaye yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana karatun Alkur'ani baya waiwaye har ya zo ya same su sannan yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa littafi ya rubuta masa wasiƙa ta aminci ya rubuta masa takaddar aminci domin ya suraka ya tabbatar daga wannan cewa al'amarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai kasance wato Shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi masa bishara cewa zai sanya awarwaron sarkin Farisa kuma wannan abin ya tabbata lokacin da aka rusa daular Farisa suraƙata bin Malik da sayyidina Umar ya kira shi yace ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ba shi awarwaran sarkin farisa ya sanya su a hannunsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa wannan tana daga cikin mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan tafiya ya wuce da haimar ummu ma'bad wadda a cikin wadda hanyar tana wadda haimar tana nan akan hanyar tafiya daga makka zuwa madina domin wannan hanyar da ake bi yanzu ita ce hanyar hijira da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi ta ya zo a haimar ummi ma'abad ba su da abin da za su ci dukkan awakinsu suna da ciki babu madara sai guda ɗaya wadda take wato wadda take ta zama kashi annab sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a da albarka ga wannan akuya ya sanya hannunsa akan hantsarta sai gashi ta fitar da nono suka sha lokacin da ummi ma'abad ta ga wannan kuma abu ma'abad shi ma ya ga wannan ya ce haƙiƙa wannan wani mutum ne mai albarka ya wuce da mu wanda shi ne sanadiyar shigar um-, abu ma'abad da umu ma'abad cikin addinin musulunci to a yayin nan ne mutanen ƙuraish suka ji makirayi mawaƙi daga cikin mawaƙan aljanu yana waka a cikin makka yana cewa jazallahu khairan nasi khairar jaza'ihi khalilain ni marra haimate ummi ba'dadi yace Allah ya sakayya da kyakkyawan sakayyarsa ga waɗansu badaɗai yan uwa wato masoyan juna da suka wuce da haimar ummi ma'bad kuma nazala bil birri halabihi bihi fa aflaha man man amsa rafiqa muhammadi sun zauna sun shigo waje sun sauka da nagarta kuma sun tashi da nagarta don haka duk wanda ya rayu gari ya yammatu shine abokin tafiyar Muhammad wannan rabo ya tabbata a gare shi sai zina Abubakar kenan to wannan suna daga cikin mu'ujizozi wanda littattafan hadisi da nasira annabi sallallahu alaihi wasallam suka bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa madina a lokacin walaha mutanen madina suka fito mazansu da matansu da kuma masu wanda suke rike da makamai domin su cika su na bada kariya gare shi sallallahu alaihi wasallam suka tarbe shi ba a taba sayyidina anas ibn malik ya ce ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo madina ba a taba samun rana ta farin ciki da rana ta haske irin wannan rana ba ya sauka a kuba to wannan hadisa ta hijira ita ce allah maɗaukakin sarki ya yi kirarin ban girma yayyabo ga waɗanda suka yi yayi alkawarin aljanna ga waɗanda suka yi yace waɗanda suke margaya na farko daga cikin wanda suka yi hijira da kuma al'ansar da waɗanda suka bi su da kyakkyawan kwaikwayo Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah kuma Allah ya yi musu tanadin aljanna wadda karkashin ta koromai suke gudana za su dawwama a ciki har abada wannan shine rabo mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu hijira bayan fatahu makka wato hijira irin wadda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da ita wajiba ga duk wanda ya musulunta kafin fatahu makka wajibi ne ya bar inda yake ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam an shafe wannan wajabci an shafe irin wannan an shafe wannan hijirar hijirar da ta yi saura shine dukkan wanda yake ake ake cizguna masa a cikin addini a inda yake to ya tafi inda zai yi addini cikin yanci ko a ina ne yake inda zai iya tsayar da alamomin addini kuma wannan ya nuna mana wajabcin guje ma fitina a cikin addini ita fitina a cikin addini ita tafi komai komai masifa masifar mutum akan dukiyarsa da 'ya'yansa da lafiyarsa mai sauƙi ce akan musibar mutum da za ta raba shi da addininsa shi yasa ne Allah ya sanya ita hijira domin gudu da addini da tsira daga fitina take wajibi daga hijirar da ta yi saura ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi ingantacce cewa wanda ya hijira na hakika shine wanda ya kaurace ma abinda Allah ya hana wannan ita ce hakikanin hijira mutum ya kaurace ma abinda Allah ya hana ya kaurace ma shirka ya kaurace ma bid'a ya kaurace ma saban Allah ya kaurace ma ketare iyakokin Allah ya kaurace ma waɗanda suke wato masu saɓan Allah ya ƙaurace ma mushrikai da kafirai kada ya ƙarfafa su kada ya yawaita taron su kada ya kasance tare da su ya ƙaurace ma hanyoyinsu. musamman a wannan zamani da hanyoyin tabata hanyoyin fitina a cikin addini suka yi yawa ana yada guba iri-iri domin a raba mu da addinin mu ta hanyar kafofin yada labarai ta hanyar kafofin sada zumunta ƙaurace ma wannan yana daga cikin hijira duk wanda ya kaurace ma abinda duk wanda ya kaurace ma wannan to tamkar yayi hijira ne a bisa nassin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace al-muhajir man hajara ma harrama Allah dan haka mu kaurace ma dukkan abinda zai tsaya tsakanin mu da Allah mu kaurace ma dukkan abinda zai raba mu da Allah mu kaurace ma dukkan abinda zai raba mu da addinin Allah mu kaurace ma dukkan abinda zai raba mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kaurace ma dukkan abinda zai raba mu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da suka yi ijma'i akai hanyoyi da aka zo da su irin hanyoyin yan irin hanyoyin ɗan haƙiƙa irin hanyoyin masu cewa babu Allah irin hanyoyin masu cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato sun bar addini hanyar yan shi'a yan rafida dukkaninsu suna daga cikin abin da ya waje ba mu ƙaurace musu domin mu koyi da ainihin hijira ta haƙiƙa domin Allah maɗaukakin sarki ya ba mu albarkar hijira domin ita hijira idan mutum Allah ya bashi matsayi irin nata idan mutum Allah ya bashi albarkarta ya karbe ta daga gare shi saboda yayi gaskiya da Allah wajen ƙaurace ma abinda Allah baya so to Allah madaukakin sarki zai yafe masa dukkan abinda ya gabata da zunubansa tamkar wanda ya shiga addinin musulunci a farko za a buɗe masa shafukan ayyukansa na rubuta laifi su zamanto sababbi don haka sai ya yi ƙoƙarin bayan mun yi wannan mun istiqama akan tafarki musamman wannan zamani da hanyoyin shaidanci sun yi yawa wato masu sharar fage ga dujal sun kunno kai ta ko'ina kuma wannan yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu don haka mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu istiqama akan tafarkinsa kada ya sanya fitinanmu a cikin addininmu annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'arsa yana cewa wala taj'al musibatan fi dinina Allah ka sanya karka sanya bala'in karka sanya musibar da za ta zo mana ta zamanto a cikin addinin mu ne Allah ka kare mu da kariyarka inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمون